Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a bakwai ga wata afrilu shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya sallami babbar sakatariyar hukumar bunƙasa hannayen jari ta ƙasar saratu umar daga mukaminta to ko me ya yi zafi haka an yi rashin adalci da yawa abubuwa da bai kamata ba wanda aka kukula su lokacin wancan zamanin wannan matan jawabi wanda minista ai ba yi wani ba bayan wata arangama tsakanin sojojin najeriya da 'yan bindiga ana zaman ɗarɗar a gabashin jihar sokoto cike da fargabar yiwuwar jerin hare-haren ɗaukar fansa kan al'ummomin yankin ce don allah ku kuwa allah ku yi min rai kuka ce hito kwana na sun ƙare ba hito ba ina tsaye sai ya sabin diga ɗauki ne sai ni faɗi haka rai haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni inda hali kana da tsarabar muta wannan wata na ramadan kama kafin duka waɗannan gazara zara da kayan wato da labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. A cikin wata sanarwa da fadar Vatican ta fitar ta ce Papa Roma Francis wanda ya bar asibiti a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ya fama da mura ba zai samu damar halartar muzaharar daren yau Juma'a ba yayin da yanayin sanyi wanda za a yi a waje. yayin da yake amsa tambayoyi daga kamfanin dillancin labarai na reuters kakakin fadar vatican matteo brunei ya ce Papa Roma Francis mai shekaru 86 zai halarci wani taron addu'a na Good Friday a yau Juma'a wanda za a yi a cikin majami'ar St. Peter's Basilica. Wannan da dai shine karo na farko da Papa Roman ba zai shugabanci addu'ar Biya Cruces ba tun lokacin da aka zaɓe shi a shekarar 2013. An matsar da taron yayin da aka samu barkewar cutar COVID-19 kuma an gudanar da shi da mutane kaɗan. Amma Papa Roma Francis ya shugabanci taron. Fadar Vatican ta ce Francis zai bi sahun taron addu'ar daga gidansa wanda yawanci yakan wuce sa'o'i biyu ana yi kuma dubban mutane ne ke halarta. An gudanar da bukukuwan tunawa da ranar lafiya ta duniya a ƙarƙashin inuwar cutar corona wacce ta kama sama da mutane miliyan 762 a duniya tare da kashe sama da mutane miliyan 6.800. An gudanar da bikin ranar lafiya ta duniya ta bana yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 75 da kafuwa. wadda aka kafa bayan yakin duniya na biyu domin samar da ingantacciyar lafiya bayan yakin da aka bayyana a matsayin yaƙi mafi muni da barna a tarihin ɗan adam an cimma burin samun babban matsayi na kiwon lafiya da kuma kare mutane daga cututtuka ta hanyoyi da dama A watan da ya gabata kasashe 194 waɗanda suke membobi ne a hukumar ta WHO suka fara tattaunawa kan yarjejeniyar samar da hanyoyin kariya cikin gaggawa daga barkewar wata annoba nan gaba. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba. na koran 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar democrat biyu daga majalisar dokokin jihar ajiya alhamis 'yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar inda suke kira da ƙara tsaurara matakan mallakar bindiga biyu bayan harin da aka kai a wata makaranta a nashville inda aka kashe mutane uku da ɗalibai uku 'yan shekaru tara sai kuma 'yar majalisa ta uku da ta kauce wa tsigewa da ƙuri'a ɗaya. Justin Jones ɗan majalisar jihar na jam'iyyar Democrat a Nashville ya ce, Jihar Tennessee na amfani da ƙarfin iko wajen korar 'yan majalisu uku kuma abokan aikinsu saboda kawai suna da rinjayen da za su iya yin hakan. 'Yan majalisar da aka kora Jones da Johnston, Justin Pearson na Amurkawa ne baƙaƙen fata, sai kuma 'yar majalisa ta uku Gloria Johnson mace ce farar fata wacce ta tsira daga korar. Sai dai shugabannin jam'iyyar Republican sun musanta cewa korar na da alaƙa da launin fata. Shugaban Amurka Joe Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa. an harbe mutane uku da yara uku a harin da aka kai amma abin da 'yan majalisar suka fi mayar da hankali a kai shine hukunta 'yan majalisar da suka bi sahun dubban masu zanga-zangar lumana suna kiran a ɗauki tsauraran matakan mallakar bindiga wannan abin mamaki ne kuma rashin bin tsarin demokradiyya ne. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta ɗora alhakinsa a kan ƙungiyar Islama ta Hamas. An yi ta jin ƙarar tashin bama-bamai masu ƙarfi a wasu sassan Gaza. yayin da jiragen yakin Isra'ila suka kai farmaki kan wuraren da sojoji suka ce ramuka ne da Hamas take kera makamai. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan cibiyoyin Hamas da ke kudancin Lebanon a hare-haren da ta kaddamar a yau Juma'a. Wani gidan talabijin na kasar Lebanon ya ce an samu fashewar abubuwa a birnin Taya da ke kudancin kasar. A baya-bayan nan dai ana zaman ɗarɗar a yankin bayan aron gama da aka yi tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa a cikin masallacin Al-Aqsa na birnin Qudus, wurin da kashi uku na musulman ƙasar suke ibada. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa rikicin ya sake barkewa a masallacin Al-Aqsa a yau Juma'a kafin sallar Asuba. tsakanin 'yan sandan Isra'ila da ke rike da sanduna da kuma Falasɗinawa masu ibada suna rera taken goyon baya ga Hamas. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa a baya-bayan nan Rasha ta sake mamaye wani bangare a yankin bahmut da ke Ukraine. Rahoton ya ce dakarun Rasha sun samu damar mamaye tsakiyar garin Bakhmut da kuma sun kuma kwace gabar yammacin kogin bahmud Sabon rahoton ya nuna cewa sojojin Wagner da kwamandojin ma'aikatar tsaron Rasha sun dakatar da faɗan da ke tsakaninsu tare da kuma inganta haɗin gwiwarsu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ƙarfafa wa shugaban China Xi Jinping gwiwa da ya yi amfani da alakar da ke tsakanin china da rasha don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin rasha a ukraine macron ya shaidawa shugaban china hakan ne yayin ganawarsu a jiya alhamis a birnin beijing inda ya ce cin zarafin da rasha ke yi a ukraine ya yi illa ga zaman lafiyar duniya. Zahra Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke babbar sakatariyar hukumar bunƙasa sha'anin saka hannun jari ta ƙasar wato NIPC a takaice Saratu Umar. jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin najeriya femi na ne ya bada sanarwar sallamar sartun bayan kwamitin binciken da aka kafa ya tabbatar da zargin laifukan rashin iya aiki da kama karya da kuma cin hanci da rashawa da ake mata wakilin mu abuja umar faruk musa ya tuntubi yusuf mustapha shugaban kungiyar ma'aikatan hukumar kan yadda suka ji da wannan matakin an yi rashin adalci da yawa abubuwa da bai kamata ba wanda aka kukulla su lokacin wancan zamanin wannan matan jawan bisa wanda ini ai ba ta wani ba kai ba. ita wannan sadiku da ba a cire ba bisa ga korafe korafen ku amma da wa'adinta ya kare ba a kara mata wa'adi ba sai aka bata ta tafi ko. Sai haka. kuma ta so a kara mata wa'adin amma ba a kara mata ba wanda yake nuna cewar faduwa ta zo daidai zama tun da inda ba a saurari koken ku ba cewa ita ma tana abubuwa da ba daidai ba da watakila an kara mata wa'adin ko. eto eh haka haka muke tsammani amma abinda nake cewa shine abubuwan da aka yi korafe korafe a kansu eh haƙƙin ministry ne wanda supervising ɗin wannan NIP ta ga cewa an yi warware matsalolin nan da suke nan. Canza shugaba a waje ba shine solution abubuwan da suke waje ba. In har aka nemi yadda aka yi solving abubuwan da mutanen ma'aikata wajen suke korafi a kai. Kowa ya zo zai samu lumana kuma zai samu ya mulki shi yadda ya kamata. Amma mu abin nan cewa shine ba a yi waina abubuwan ba. Duk wanda ya zo zai zo ya samu matsalolin nan ne da suke nan a wannan commission din ko mutum nawa a kawo. zai samu wannan matsalolin. To don haka ita wannan saratu wadda aka cire kamata a ce da ta zo ta gaggawar na matsalolin ba ta dora wasu sababbi wanda zai kai ga a bincike ta har a kore ta ba ko? Eh to ka san kamar yadda nake cewa ko matsalolin da ta zo ta tarar a commission din san matsaloli ne suka ci har aka kai ma a cire ta daga wannan abu saboda matsalolin nan matsaloli ne wanda suna nan a wajen wanda tuntuni ya kamata an tsaida wa'annan matsalolin ba a su ba ko mutum nawa ne ka kawo yana za a ci samun wa'annan matsalolin. Yusuf Mustapha kenan shugaban kungiyar ma'aikatan hukumar kula da saka jari ta kasa da kasa a najeriya kenan a tattauna da na da shi a abuja ga dukkan alamu akwai saɓanin ra'ayi tsakanin 'yan kungiyar ma domin musa manjiku wanda shine mataimakin shugaban kungiyar. yana bayyana min cewa lallai wannan mataki da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka yayi daidai ko ba komi wannan shine karo na biyu da aka kori saratu umar a matsayinta na shugabar wannan hukumar saboda rashin iya gudanar da aiki ko kuma yin waɗansu abubuwa da ba daidai ba inda yake cewa kusan shekaru takwas mu yanzu mun yi ta samun irin cece kuce kan shugabanci because wannan dawo da ya jawo kowa baya al'amuran ma'aikatan gaba daya so yanzu dai muna sa ran da za a samu haɗa duka a samu daidaituwa a samu a tafi tare abin da ya sa na faɗa haka gaskiya mu da muka daɗe muna aiki a wurin zamu ce muna jin kunyan wurin cikin shekarun nan because gwamnati tana hidima akan mu amma ba ma kawo sakamakon hidiman da ake yi akan mu hakan bai faru ba cikin yan shekarun nan shekaru takwas zuwa tara haka din nan NIPC bata samu ci gaba bata samu kawo gwamnati sakamakon da gwamnati ke niyya da irin wannan hidiman da ake akan wurin ba amma ita wadda ta sauka aka kawo wannan saratu Mrs. Sadiku ita ma an zarge ta da wasu matsaloli matsaloli amma wasu ma'aikata irin ka suna ganin ba ɗauki mataki a kanta ba amma ita saratu an zo an cire ta kamar ba a mata adalci ko kuma an nuna son kai haka ne? wannan kasan da yake institution din naturally akwai magoya bayan ta akwai kuma waɗanda take samun sabani da su bisa ga wanda ya kai magana ne wanda yake tare da ita kasan zai dan yi kokari ya kare ta wanda baya tare da ita kuma zai kokari ya bada ra'ayi sabanin haka Umar Faruk Musa Amurka Abuja Najeriya Ta da Umar Faruk Musa daga Abuja. Yanzu haka mazauna wasu yankuna a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya suna cikin zaman zulumi na fargabar fuskantar hare-haren ramuwar gayya daga 'yan bindigar da suka addabi yankin. Hakan ko ya biyo ne bayan wata ƙazamar arangama tsakanin Fulani da Hausawa da ke zaune a yankunan ƙaramar hukumar mulki ta Gwadabawa wadda ta yi sanadin salwantar rayuka ciki har da jami'in soja daga sokoto muhammad nasir ya aiko kuma da wannan rahoto fulani da hausawa na garuruwan giga ne shanyasu tungar tudu da sakamaru da ke karamar hukumar mulkin gwadabawa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya waɗanda suka kwashe tsawon lokaci suna zaman lafiya da juna yanzu sun kasance cikin zaman ɗarɗar sanadiyar rashin jituwa da ta faru tsakanin su wanda har ya kai ga musayar wuta tsakanin sojojin da aka kai yankin da kuma mayakan fulani da ake tumar 'yan ta'adda ne shugaban karamar hukumar mulkin gwadabawa aminu aya gwadabawa ya tabbatar da aukuwar lamarin wanda zan jiya an kai kusa awa guda da rage ana gudanar da kayan har sun kashe shoji guda guda kuma ya samu serious injury wata abin da ya faru akwai wani rashin fahimta da ya taso daga nan gida ne da aka yi kin na mutanen su su kuma sai suka zo suka kama wasu leaders na hillary matsalar da ta ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummomin kamar yadda wani bahaushe mazaunin yankin wanda har ya rasa dan uwansa a cikin rikicin ya bayyana. Sunana Ziyanu Abubakar Sadiq, adinin sakatare na Human Rights Board Balofa Gwamnati. Fulani da makamansu bindigu suka kawo hari ta yankin mu. Sai shi kakan nawa sai ya tafi daji. To daga dajin ne sai suka gan so da suka sa bindiga suka harbe shi bindiga bata kama shi ba shine sai suka ɗauki adda suka fara shi har suka sare mai wuya gaba daya sai ga shi sun sake kira suka ce ga sunan tafi jan. to sha Allah tawar sojojin sai ga shi karfe sha ɗaya na dare da rabi su kuma sai ga bandits sun kawo hari to na aka yi musayar wuta tsakanin su bandits din da sojojin da suka kawo mana kallafi inda har ma soja ɗaya daga cikinsu ya rasa ran shi a bangaren fulani ma wasu sun sha da kyar kamar yadda wani daga cikin waɗanda matsalar ta rutsa da su wanda yanzu haka ke kwance asibiti yana karɓar magani saboda harbin da aka yi masa ya bayyana. Da sun ka biyo baya garan haka sai da shiga ɗaki in mai da gambo sai sun ka su guda biyu sai sun ka taho sai sun ka harbe gambo sai ta haɗe sun ka ce min in hito yake don Allah ku hankuri kuwa Allah ku yi min rai sun ka ce hito kwana na sun ƙare ba hito ba ina tsaye sai ya sa bindiga ɗauki ne sai ni faɗi haka da da sun ka tihar su baya ga haka nan sun ka jin sun ka daɗe ke sun ka dawo to rayuwa ta ta ɗan dawo sai ni ji sun ke kuma arga wani sai wani yake wanda yake ta da to mu ƙara mai wuta sai ce mai kai mutu yamma ya mutu baki na da su haka wannan lamarin ya sa yanzu haka kowanne daga cikin bangarorin biyu na kan ɗaukar matakan ko ta kwana amma na tambayi shugaban karamar hukumar akan batun kwanciyar hankalin jama'ar yankin hankali kan bai kwanta ba tun da yanzu target ɗin a gare su wuri hudu ne da nan gida ne da asara da fito da hmm. nan suka tunanin cewa sun yi wasu ba daidai ba na tuntubi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a sokoto dsp sanusi abubakar ya ce kawo yanzu ba su da cikakken bayani akan abin da ya faru amma dai za su bincika kawo zuwa hada wannan rahoton dai ban ji ba daga bangaren na 'yan sanda wannan na faruwa ne lokacin da ayyukan 'yan bindiga ke sake kunno kai a wasu yankuna a jihar sokoto domin ko a yankin raba barayi sun hallaka wani mutum da suka sace tare da wani daya daga cikin waɗanda suka je kai kuɗin fansa bayan da barayi suka karɓe kuɗin fansar matsalar rashin tsaro dai a najeriya na neman zama kulli ga kwanta duk da yake mahukunta na kan kokarin ganin cewa an samu sauƙinta. ta Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To gaida Muhammad Nasir. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai bangaren rahotonmu na musamman hukumar lafiya ta kasar kamaru tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta rarraba gidan sauro kyauta ga al'umma a kasar ta kamaru a zaman wani sashe ne yunkurin daƙile cutar zazzabin cizon sauro wadda ke ci gaba da haifar da barazana ga jama'a musamman ƙananan yara da mata masu juna biyu daga kamaru ga awal garba da rahoto na musamman dangane da wannan batu. hukumar lafiya a kasar jamhuriyar kamar haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma ƙungiyar ums ta majalisar ɗinkin duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman kasar jamhuriyar kamar kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna Dama yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam shugaban hukumar rabon gidan saurin dai da ma yi ma al'umma allurar rigakafi a bisa jamhuriyar kamaru na manyan cutuka da kuma ganin cutuka baba mustapha ya yi mini karin haske to wuna ga mu cewa yau gashi nan kwanciyar bayan mu na na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara to yanzu gashi nan kuma mun da al'umma muna muraba musu gidan sauro domin kawa kun san cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mugun zazzabi yake baka shi take nan muke raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin da cizon sauro to a wannan gidan sauron wasu kungiya ta bayar. wannan kuma ka san duk kuma kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya ta duniya eh OMS da UNICEF duk su ne masu rabawa su ba mu cewa mu mu taimaki al'umma mu to a mutane suna karba kuwa ha mutane ma gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma waɗansu ma bi mu ma suke ba cewa don Allah ku ba mu mu ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba ku kuma ba mu kowa to na ganka da mutane da yawa eh. kuna ta aiki nan eh. yanzu wannan aikin da kuke yi eh yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan da nawa ne ba su samu ba kuma wannan da kuma ba sa gidansu duk wannan wannan lissafin da muke yi haka nan kafin dai a gama du za mu ba su wannan lissafin da muke yi. wani kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar kamaru ba kira. eh ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar kamaru gaba daya don allah su ɗauka mm. babu wani matsala ciki su ɗauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsaro ne na lafiya ne domin lafiyan jikinka ya fi komai. alhaji jibril malam hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne kan rabon gidajen sauran da kuma yi wa al'umma allurar rigakafi eh mutane suna yadda har su suke kiran yara ma a zo a basu gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a basu ba amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauron yake suna kiran yara da allah ku zo ku ba mu gidan sauro saboda cuka ta yi yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa yanzu su suke bukatu ma a ringa basu ba tare da cewa an bi su ba masu suke biyo masu bayarwa ɗin daga sun ga wucewansu ne don allah ku zo ku bani nema ina da damuwa saboda sauro na cizon mi 'ya'ya da ni kaina a gida to a wani shawara za ka ba wa su al'umma waɗanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro eh to al'umma na daɗa musu godiya da su na karɓan gidan sauron saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matikan godiya ga baki ɗayansu da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a kamaru da duniyar gabaki daya wata mata mai yaya bakwai mun yi da ita a lokacin da ake rabon gidajen sauran mai suna halimatu sabiya na abin da ita mata ce ni ce halimatu muna godewa da musiken da gidan sauran da aka rarraba mana nan domin yana taimaka mana saboda sauro ya yawa yara na ta zazzabi mun gode da suka zo suka babba to yayanki nawa haka kuma guda nawa kika samu na bakwai na samu kuma guda hudu to shin guda hudu nan zai iya yi muku ko duka eh mun gode muna godiya ɗaya daga cikin likitocin da suke wa al'umma bayani domin wayar musu da kai na karban gidajen sauran da kuma yin amfani da shi. Malama Kaftuna Ali. Ita ma ta yi mana ƙarin haske kamar haka. To wannan gidan sauron muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan balu da yawa yayi yawa sosai wallahi. To muna zuwa bayarwa gida-gida. Mm. Daga Wittoton har sai muke tsaye da rabo. yau kwana nawa kenan kuna wannan yau kwana na hudu kenan kwanaki hudu kenan eh. to yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani da shi eh wallahi mutane suna karba suna karba sosai suna ma plan room kansu sauro ya yi musu yawa zazzabi duka duka da wannan shine muke ce musu to Kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne to a bayan kuna ba mutane kyauta Ah, yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro to wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sa shi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana bayan an sa a cikin inuwa zai yi ne guda washe gari a wanke shi da sabulu hmm. ba wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa bayan kuma an wanke shi ana saka shi tojo a inuwa wato ba a shanya shi a cikin rana kuma a cikin kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kaga kasan gabon dole ka zaka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sai kan min suwan jini mama awal garba muliyar amurka daga kasar kamaru a gaida Muhammad Awal Garba sai dai za a yi mana aikin gafara saboda ba za mu sami kawo muku labaran wasanni ba kamar yadda muka faɗa a farko amma dai kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa.

مريم محمد عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأوغثنا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A cikin wata sanarwa da fadar Vatican ta fitar ta ce Papa Francis wanda ya bar asibiti a ƙarshen makon da ya gabata bayan ya yi fama da mura ba zai samu damar halartar muzaharar daren yau Juma'a ba saboda yanayin sanyi wanda za a yi a waje. Yayin da yake amsa tambayoyi daga kamfanin dillancin labarai na Reuters, kakakin fadar Vatican Matteo Brunei ya ce. Papa Roma Francis mai shekaru 86 zai halarci wani taron addu'a na Good, Friday a yau Juma'a wanda za a yi a cikin majami'ar St. Peter's Basilica. An gudanar da bakukuwan tunawa da ranar lafiya ta duniya a ƙarƙashin inuwar cutar corona wacce ta kama sama da mutane miliyan 762 a duniya tare da kuma kashe sama da mutane miliyan 6.800. An gudanar da bikin ranar lafiya ta duniya ta bana yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ta cika shekaru 75 da kafuwa wadda aka kafa ta bayan yakin duniya na biyu don samar da ingantaccen lafiya bayan yakin da aka bayyana a matsayin yaƙi mafi muni da barna a tarihin dan adam. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korai 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar a jiya Alhamis. 'yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar inda suke kira da a ƙara tsaurara matakan mallakan bindiga biyo bayan harin da aka kai a wata makaranta a Nashville inda aka kashe mutane uku da ɗalibai uku 'yan shekaru tara. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta ɗora alhakinsa akan ƙungiyar Islama ta Hamas. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zarawa Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya. Ma'assalam.